قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون suka ce ba sa jin mu idan mun kira su ba sa amfanar da mu idan mun yi musu biyayya kuma ba sa cutar da mu idan mun saba musu kawai dai mun samu iyayenmu suna yin haka ne don haka muke koyi da su